انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ya kai wannan manzo haƙiƙa mu ne muka saukar maka da AlƘur'ani a rarrabe ba mu saukar maka da shi a dunkula ba